بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن وما شاء البركة ما سكلا مديلي وأن اللوكتي دمكي قبات الدا وأن ندرس عندك مغانا أكن حكمتي حكمتين دسكي دا علاقة دا القرآن مجرمة من الله سبحانه وتعالى إذا ya كم يسنيا mu تم البركة دو إن lokutan Eh, ci gaba da ka bayanai da suka shafi hukumce-hukumce waɗanda suke da alaka da alkur'ani mai girma wanda malami ya yi bayani a kai a cikin littafinsa mai suna annawazil al-fiqhiyya al-muta'alliqatu bil qur'an wasu hukumce-hukumce sabi waɗanda suke da alaka da alkur'ani mai girma wanda cikin darussan da muka gabata mun kawo wasu hukumce-hukumcen da Malami yake bayani a kai da dukkan wasu abubuwan suka shafi alkur'ani wurin ta'amuli da kur'ani ko rubuta shi ko cikin wasu na'ura na zamani ko da sauransu abubuwa dai na zamani da sauransu duka mala ya kama da bayani to me hukuncin shari'a akan wannan abun haka kuma mala yana ci gaba da bayani a akai mala ce mana kuma bai halitta a rinka sanya karatun alkur'ani mai girma a ina a cikin tashoshi na talabijin wanda suka zamanto dama tashoshi ne da aka san su tashoshi ne na fasadi tashoshi ne na saɓon Allah amma wata sai su rinka sanya alkurani a mai girma ma da ce wannan bai halitta ba tun dama wannan tasha abin da take kira zuwa gare ba wani abu ne na alkhairi ba tasha ce ta fasadi da barna da saɓon Allah ma ce to bai halitta ya to a rinka sanya karatun alkurani a cikin irin wannan tashoshin amma ma ce idan ya zamanto tasha ana ayyuka na alkhairi a cikin wannan tasha kuma ana haɗawa da wasu abubuwa da suka zamanto sabon Allah sai dai idan ya zamanto abubuwa na alkhairi sun kafi rinjaye a cikin wannan tasha to ba halitta ya zamanto suna sanya karatun alkur'ani a cikin wannan tasha amma matukar ya zamanto wannan tasha ba ta da alaka da wasu ayyuka na alkhairi wata ran kawai sai a dau a dau qur'ani a sa ma da yin haka bai halitta ba haka ma da ya mana bayani yake kuma mafi ingancin magana dangane da karanta alkur'ani a cikin hudu ba ko wa'azi to bai hita karkashin abubuwa guda biyu ko ya zama to wanda yana yin huduba wanda yake huduba ko wanda yake wa'azi zai karanta wannan ayoyi na alkur'ani ne don tunatar da mutane dangane da wa'annan ayoyi na alkur'ani to da ya ce wannan an shar'anta mishi dole zai karanta wannan kur'ani da sauti mai kyau da kuma ya karanta su ayoyin nan na kur'ani da kuma tajwidi ba zai ka ya ce Allah ya ce innal ladina kaza zai karanta zai karanta yayi tajwidi yayi tartili a cikin wannan karatunsa kenan matukar zai kawo wannan ayoyi ne don tunatar da mutane dangane da wannan maganganu na Allah to dole zai karanta Qur'ani daidai wa rattilil Qur'ana tartila ya rattala Qur'ani ya karanta shi ya dadada murya a wurin karanta shi abu na harko kenan to na biyu ko ya zamanto zai kawo wannan aya ne dan kawai dalili zai ce dan Allah ya ce kaza to wannan ba dole ba malam ya ce sai ya dada da murya a wurin kawai zai iya ka ayat Qur'ani ba dole sai ya dada da murya a wurin ba haka kuma malam ya ce karanta alkur'ani a cikin salatul juma'a ka karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani wanda suke daidai da hudubar da ka a cikin sallar juma'a malam ya ce ko da yaushe yin haka mara yake wannan ba sunna ba ce saɓanin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal mara yake wannan yin bid'a ne kenan da ka yi magana akan zakka yau sai ka karanta ayoyi a cikin sallah da ke magana akan zakka gobe kuma ka yi ta karanta ka dawwama akan wannan mara yake wannan bid'a ce ba da yi wata ranka yi wata ranka daina kenan ba dole bane ya zamanto dan ka yi magana a cikin hudu ba akan wasu ayoyi akan wani hukunci ka zo karanta alkur'ani cikin sallah ka karanta ayoyin da suke da alaka da yin haka maliki haka sabanin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana yawaita karanta suratul a'la da suratul gashiya a cikin sallar juma'a raka ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la raka ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta hal ataka hadisul gashiya saboda haka wa'annan su ne sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka rinka sanya alaka tsakanin hudubarka da kuma karatun qur'anin da zaka yi cikin sallah ya zamanto nafsu maudu'i guda za su yi magana malakin yin haka bidi'a ce saboda haka malai ce kuma karanta qur'ani dan saboda wani ya rasu an yi rishin wani ya rasu ko ya zamanto an karanta qur'ani wanda zai karanta qur'ani sawa wanda zai karanta qur'anin nan mutum ne wanda yana nan ko ya zamanto wani kaset za a sa wani sautin qur'ani za a rinka sa ana karanta ko a sanya wani karatun qur'ani cikin talabijin ko wani abu don saboda rasuwan wani ma yace yin haka gaira mashuru bi yin haka bid'a ce kenan dan an samu rasuwa sai a ce a to a zo a tara mutane su karanta mai qur'ani ko a zo a karanta qur'ani ko a sanya radio yana karatun qur'ani ko a sanya kaset karatun qur'ani zalla mala yace yin haka gaira mashuru wannan bai halitta ba kun ba abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ma al'ummarsa ba haka daga cikin hukumce hukumce wanda mala yake mana bayani akai a cikin wannan littafi mai falala shine mala yace bai halitta ba ya zamanto a rinka sanya karatun alkur'ani a cikin kasuwanni ko wuraren kasuwanci wanda karatun wannan alkur'ani ba wanda ke saurare kamar ka zo wa'anda ke da rediyo da sauransu ka zo kai ka danna rediyo ka sanya karatun alkur'ani ana yi karatun kur'ani mutane kuma suna can suna harkokinsu da masu surutu a nan da masu haɗa nan sai masu saye da sayarwa a nan ba wanda ke karatun kur'ani ba wanda ke saurara wannan karatun kur'ani mala yace yin haka bai halitta ba saboda haka malai yace wannan haka bai halitta ba ka zamanto ka sanya wannan karatun Qur'ani ba tare da an samu wanda suke sauraron wannan karatu na Alkur'ani mai falala ba saboda haka malai yace kuma daga cikin hukumce hukumcen da suke da alaka da Qur'ani malai yace haramun ne haramun ne a sanya wasu dabbobi cikin finafinan yara katon wanda ake kiran da kamar irin fina-finan da ake na yara ƙanana wanda ake da karton irin yaran nan masu motsi ko karton yana magana ka ga tsuntsu yana magana ko ga wani dabba yana magana irin fina-finan na yara da ake sa musu karton inna to mala yace bai halitta ba haramun ne ya zamanto a sanya ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi ko tsuntsaye ya zamanto yana karanta Qur'ani ko da ma dan sanya yaro ya koyi alkur'ani ne bi ma'ana abinda mala yake son faɗi a nan bai halitta ba ya zamanto dan kana son koya ma yara alkur'ani ko karami danka qur'ani ko koya mishi karatun qur'ani ka ce to ai tunda ya fi son tsuntsu bari na sanya bakin tsuntsun kamar shi ke karanta alkur'ani dan dana ya koyi a karatun qur'ani malakin yin eh, haka bai halitta ba dan shi malaki ya harumu tamthilul qur'ani ala alsinatil hayawanat walau kana zalika li da ta'lim atfal haramun ne ya zamanto ka sanya karatun qur'ani wani dabbobi suna rinka karanta shi don saboda wai yara su zamanto suna koyon karatun alkur'ani malai ce wannan yin haka bai halitta ba saboda haka yana daga cikin hukumce hukumcen da malai ka mana kuma wanda suke da alaka da alkur'ani shine ce karanta haramun ne a zamanto ana sanya karatun Kur'ani tare da music kamar an sanya karatun wani sai a rinka sanya wani kiɗa ƙasa wanda suna ga kamar wannan kiɗa zai taimaka sa wai abin nan ya ƙara armashi ya ƙara yin daɗi bal mala yace kada yu'addi zalika ila kufur wannan yin haka zai sanya ma mutum zai iya hita cikin musulunci gaba daya a sanya karatu na alkur'ani maganan Allah subhanahu wataala sai kuma a sanya music a sanya kiɗa tare da shi don a ranka saurare tare a ga kamar wannan abin zai yi ba da armashi ma da ce wannan abin haramun ne bal zai iya jan mutum ma zuwa ga kahirci Allah dai subhanahu wataala ya kiyaye mu saboda haka daga cikin abubuwan da malai ya kama da bayani da ake faruwa a wannan zamani shine zamanto yadda idan wasu suna karatun qur'ani za ga wasu wanda suke gehe suna ta Allahu akbar subhanallah wallahi alhamd kaman kana karatun qur'ani sai ga suna gehe suna ta Allahu akbar innan da sauransu to mala yace yin haka yake mala yace wannan bid'a ce wannan bai halitta ba kaman ka ga shine mala yace at-tahlilu wat-takbiru wa sanau ala al-qari'i al الاستماع tilawatihi تلاوته muhdis محدث وهو غير جائز ana yin ka tabbara ko ana yin ka tahlili subhanallah ko a rinka yabon wanda yake karatu lokacin da ake sauraron karatunsu ana kabbara ana yabon shi to malai yin haka yace malai yace wannan bai halitta ba kuma wannan ba abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abin da yasa malai faɗa haka za ga wasu kasashe za a sanya wani yana karatun Qur'ani ya zo ya zamna tsakiyar mutane ko gehen mutane ko dai zai zamna wurin da zai zamanto kowa zai gan shi ya fara karatun Qur'ani sai ga mutane suna yi ta yabon shi ana yi ta kabbara ana kabbara ana halala ma da yake wannan yi haka ma da yake wannan bid'a ce bai halitta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sabon shi ba su yi ba ba su yi kuma umarni a yi ba saboda haka ma da ya kawo mana bayani <clears throat> dangane da karatun alkurani kuma yake mana abin da ya shafi sujud na tilawa me sujudu tilawa shine akwai wasu ayoyin da idan an kai gare su ana sajada idan an kai ga wannan aya karshe wannan aya to sunna ce ta manzo Allah an shar'anta maka kawai yi sajada ka faɗi yi sajada ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine ma nake idan kana sauraron alqur'ani a television ko a rediyo wannan karatun da ake na alqur'ani kana ji shi ne nan take ba rekoda na ba da aka yi ba wai a registry ne da aka yi ba ana nan sanya shi dan ka saurara yanzu a'a wannan karatun na alkur'ani direct ake nan ganin shi live ake nan ga wannan karatun qur'ani to dan wanda ke karatun qur'ani ya kai ga sajada to ya halitta kai ma kai sajada wannan lokaci inda ya zama to wannan shiri ana nan ganin shi live ne ana nan ganin shi live bi ma'ana ta ji laraba nan take kake sauraron mai karatun kana jin shi sai dai baka wajen ne amma an ɗauko maka karatun da ake can wannan wajen nan take kake kallo to in ya kai wurin sajada malam yace ya halitta kai da ke saurare wannan eh, karatun alkur'ani an fi so ya halitta kai sajada dan kai sajada ba za a ce kai lafi ba wanda muna harkar Allah subhanahu wataala abin da muke faɗa daidai a cikin wannan hukumce hukumcen da malaika mana cikin littafin shi ya ba mu ladan su kuma ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da muke muna harkar Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu duku baki daya anan zamu dakata zuwa darasi na gaba ci gaba da kawo muku bayanai da suka shafi hukumce hukumce alkur'ani mai girma nan zamu dakata sai wani darasi na gaba wa sallallahu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته